Bismillahirrahmanirrahim. Tsutsar nama ita ma nama ce. Babi na ɗari da ashirin. An ce ita mai ya ce ta cinye yaran kishiyarta. Babu wanda ya fi yaƙarta sai Ummi ce dai har da ajiye mata kuɗi. Ko da muka koma cikin Kano tattara komai aka yi aka ajiye gefe aka kuma shiga hidimar bikin su Mansur. Da har yanzu ni da shi ba mu yi wa juna magana ba. sai dai nakan kama shi yana kallo na lokaci-lokaci. Ɗauke kaina kawai nake yi tamkar ban gansa ba. Kasancewar Ummi gaba-gaba a bikin ya tilasta mana kasancewa mu ma. Don ita tana can mata ta tare cikinsu ko sau ɗaya bata zo nan ta kwana ba. Ina son zuwa gidan Abba na gaishe su, amma sarakin nawa ya hana. Wai duka yaushe aka rabu? ya kuma hana ni na kira kowa na sanar musu muna gari. Sai Hafiz da ya zo nan ya same mu, sai da ya sanar ma Hafis ɗin ma kada ya faɗa mu kowa. To ba ma ɗin kawai ba, ranar kamun amaren Sa'ad Tahir ɗin ma hana na zuwa yi. Sai ba shegarin ɗaurin aure shi ma da ƙyar har sai da na masa kuka. Abin ya ƙona min rai amma na share sa. Wa shegarin da aka yi ɗaurin aure yake sanar ma Ummi, abu ya taso masa zai wuce, yana ganin kamar kuma har da ni. Ɗan jim Ummi tai kafin ta ce, amma dai Muhammad yarinyar nan da ke fama da tsohon ciki, ina za ka je da ita haka ne? Sannan jibi Hafiz da Fahad da matarsa za su wuce. Haka za ku bar mu gida shiru don Allah? Ummi please mana, bakin ce da mamma za tafi ba da kuma yaran uncle har su biyu? Ga kuma yaran nan su ma ƙannen Attahir. Na miki alƙawarin zan kula miki da ita, da watan haihuwar ya kama zan dawo miki da ita, ba fa nisa ma zan yi miki da ita ba nan Dubai ne kawai please, ba don Ummi na so ba ta bar mu, har ga Allah ni ma na ji daɗin haka don ina son Ummi da fasu more abin su. hakan kuma ba za ta kasance ba sai idan mun gusa daga gidan, to ashe Hayatu ma ɗauki Anty zai yi su Za su je can China akwai aikin da za su yi shi da Yaya Musaddiq. A ran da muka dawo Lagos a ranar fa ya kawo results ma Ummi. Alhamdulillahi komai lafiya lau babu wata matsala da za ta hana su kasancewa tare. Ummi har da kukan daɗi. Uban gayyar dai bai tanka ba, gara ma fahar ya ce Allah ya kiyaye gaba. Daga haka ya tashi ya fita abinsa. Mun san duk sai a hankali za su manta da komai, don ba zai yiwu a lokaci ɗaya ba dama. Shi dai faɗin ma murmushi kawai ya yi. Rayuwa ta sake canzawa daga wani aji zuwa wani. Don kuwa kasancewa ta daga ni sai Yaya Auwab a Dubai wani aji ne na karatu mai faɗin gaske, Wata wataran daɗi ran saɓaninsa, don mun sake fahimtar halayen juna kamar kowa. Kulawa dai Alhamdu ina samun ta daga gare sa, haka ma yaron ciki na. don akwai aikin kamfanin da yake yi a nan Dubai ɗin, shi ne Allah ya taimakan ya kasance waje ɗaya, sai da muka yi sati biyu na ma dame sa da ko zai kawo min biba saboda idan ya bata gidan kuma babu daɗi, da ya ga na damu sai aka samo min wata mai aiki Balarabiya, Alhamdu sai nake jin daɗin zama da ita. don mutuniyar kirki ce ga amana da addini. Sannan tana ba ni shawarwari sosai a kan renon cikin nan. Muna waya da mutanen Najeriya musamman masu ummi kullum ne babu bashi. Sai na yi waya da sufin sau uku ita da Mama balke Haka masu antifalak da Yaya masaddik da anturuki kuma kawa. Sai an ta Halime, Abba da Gwaggo da su ma dai duk ana gaisawa. Ta ɓangaren Fahad da Bahijja da habis ma dai hakan ne, don har an guntse min gulma Bahijja na laulayin ciki. Ita ma dai Rukayya Antifalak ta ce kamar ta ga an gama fa, to muna dai zuba ido. Alhamdulillahi, na shiga watan haihuwa gaba ɗaya kamanni sun canza. Kullum yau ta ko'ina babu daɗi, na mungun kiɓewa ko na ce na kumbure. Ga masifaffen cin abinci ko cikin dare na farka sai na ci. Tun yana min dariya a kan cin abincin har ya koma tausayi na duk uzurinsa idan biyar ta yakan yi ƙoƙarin ya dawo gida don mu fita na ɗan tattaka. Idan kuma ya yi bizi da yawa ne sai Nasirin ta fita da ni. Ta gefe guda Ummi ta dame su akan ya dawo da ni gida. Haka ma Mama da Mammi da har yanzu tana tare da Ummi. Ita ma dai Gwaggo da kullum ƙorafinta ta kenan Ita ba ta son na haihu a ko'ina sai Najeriya. Dan wanka za ta min cikakke na jego, ni dai na san tana faɗa ne kawai don yaya auwa Ba yarda zai yi ba da batun tafiya wankan ma. Matsin lambar da yake samu a wajen siyasa ya fara daidaita abubuwansa don mu wuce gidan, sai dai kuma muna namu ne Allah yana nashi, nashin ne kuma gaskiya. A safiyar yau na tashi duk dai babu daɗi, ga wata irin zufa da nake yi kamar mai wanka da ruwa. Haka dai na daure na fita kicin duba na Nasreen don mu haɗa masa breakfast, saboda idan ban saka hannu ba ba zai ci ba. Komi za ta yi gwanintar dafawa ba ya ci sai ya ce ya ƙoshi, sai idan ya tabbatar ni ce na girkin ko da da taimakonta ne sannan zai ci. Duk fa cin abincin nashi duk shiririta ne. amma da yake yanzu ina dagewa ina kulawa yana ci fiye da da, da ya mai da cakulet abinci. Ita ma ina shiga ta zuba min ido, sai kawai na kawar da kaina gefe ina tambayar ta me take ƙoƙarin haɗawa. Idanun nata har lokacin dai a na ta ce ba ta haɗa komai ba, dama tana jiran fitowa ta ne. Shi na ce mata kawai mu yi abu mai sauƙi. Mun fara girkin dai ta kasa daurewa, cike da kulawa take tambaya ta. ko dai ban da lafiya ne. Ta ga ina ta zufa alhalin kuma ban ma fita motsa jikin ba yau, Dan ta ga oga ne kawai ya fita. Murmushin yaƙe na yi mata kawai na ce babu komai. Kawai dai ina jin zafi ne, me bi kuma don muna a kicin ne. Ba don ta yarda ba ta bar ni maka ci gaba da aikin. Can dai na ji fa abin ba na wasa ba ne ba. Dole na ja kujera na zauna ina ce mata ta ci gaba bari na huta. Haka na kifa kaina a tabil ɗin ina ambaton sunayen Allah, don wani irin juya mun cikin ke yi. Na fi mintuna goma a haka sai ga dobel na ƙara. Na san shi ne ya dawo, ni kuma ke zuwa buɗe masa ka'idarsa amma sai na kasa. Da kirma na ce mata ta je ta buɗe masa. Da to ta amsa min ta fita. Bata wani jima ba sai ga su ita da shi sun shigo shi ya fara shigowa ita kuma tana biye da shi. Na san ganin ba ni na buɗe masa bai ya tambaye ta ita kuma ta sanar masa. A ɗan rikice yake faɗin Samra kina lafiya kuwa? Kaina na jinjina masa ina murmushin yaƙe ya ce ban yarda ba. ba yadda kike zufa kamar mai aikin ƙarfi. Tun faɗa zan na ga kike yi amma kin ce babu komai. ga shi har kin kai zaune kin ma kasa aikin. Kin ga tashi mu je asibiti. Da ƙyar na ce me bi fa juyi ne kamar na wancan karan. Ba wani juyi ya tashi ya faɗa cikin ba da umarni babu alamar wasa a tare da shi. Fuska na ce masa zan yi magana ya katse ni da faɗin kar ma ki ce komai tashi. Bai ma jira cewa ta baya ya ɗaga ni. A haka muka fita, mun je tsakiyar ƙaton falon ƙafa ta riƙe. Tun ina ɗaga ta da ƙyar ina cije baki har sai da na gagara. Dole na tsaya cik ina hura hanci. Sake rikicewa ya ai sai kawai ya ɗauke na cak ya waje da ni yana sanar ma Nasirin ta same mu a mota. Kamar jira yana kai ni mota ko na fara su. Cikin tsawa ya ce ma direba ya shiga mota mu wuce. shi ma bayan ya shiga ya rungume ni a jikinsa. Nasirin da direba na gaba kafin ma mu gama barin anguwar na rikice musu. Yayin da shi ma ya rike ce ma direba wai baya gudu. Dole fa direba ya ƙara gudun ma da ya wuce ƙa'ida. A hakan dai Allah ya kawo mu lafiya asibitin. Tun a waje aka tarbe mu amma ya ki bari a shiga da ni ni kaɗai duk haƙurin da suke bashi sai da ya bi mu leburin ɗin. don kai tsaye suka ce ai haihuwa ce ga ta ma gabgab sosai. A ciki da ƙyar suka samu ya fito, bayan ya canza min kayan da suka ɗauko za su canza min. Alhamdulillahi duk da ba ce na haihu salin alin ba don an sha gumurzu babu laifi. Sai dai gaskiya haihuwar ta zo da sauƙi don ban yi doguwar naƙuda ba. Amma fa mata san ji a jikinsu, don ina samu abin da ke cikin nan ya fita sai kawai na shiɗe. sai da suka shafa min ruwa na kawo numfashi mai ƙarfi, da kukan bebin da ya cika ɗakin na fara cin karo. A hankali na sake jin numfashi tare da ambaton. Alhamdulillahi lazi bi ni'imati tasimmu salihat. Alhamdulillahi ala kulli halin. Tunda ya fito ya kasa zaune ya kasa tsaye. Nasirin da direba ma dai na zaune jigum-jigum. Ya ciro waya ya fi sau biyar da zummar kiran su Ummi sai kuma ya fasa, gara dai ya bari ta sauka sannan. Yana nan dai yana kai kawunsa da addu'a a bakinsa aka buɗe ƙofar. A tare shi da su Nasirin suka zabura. Tuni ɗin da ta fara fitowa mai ɗauke da bebi na raba a bayanta ta saki murmushi da faɗin alhamdulillahi, sai kuma ta matsa mai ɗauke da beban ta bayyana. Wani irin nan nauyin numfashi mashi ya sauke tare da zubewa ƙasa ya yi sujuda. kafin ya ɗago hannayensa a saman idanuwansa na yin ƙyalli kamar mai shirin sakin kuka ya furta, Alhamdulillahi, Alhamdulillahi ala kulli halin. Ya kai lips ɗinsa saman goshinta ya sumbata tare da sake rungume ta a jikinsa. Ya yi kusan minti biyu a haka duk suna kallonsa. Bakin direba da Nasirin ya ƙi rufuwa. Sun ƙagara a basu su bebi a hannunsu su ma su gani. Sai da Nas ta yi gyaran murya sannan ya farga da su. Miƙa masa bebin ya yana tambayar Nas ɗin matarsa fa. Cike da girmamawa ta sanar masa ita ma tana cikin ƙoshin lafiya. Suna kammala gyara ta ma zai iya ganin ta. Daga haka ta karɓi bebin a hannun su ta koma da shi ciki. Shi kuma ya ciro waya ya koma gefe. Fa ya fara kira ya sanar mawa. Don zuwa yanzu kam tsakaninsu alhamdulillahi. Suna waya koyaushe da mahaifinsu, sun kuma cire komai a ransu hatta sauran dangin baban nasu suna kira, farin cikin da faɗin ke ciki har babu misali. Haka ya yanke wayar yana murmushi ya kiran Ummi ita ma, sai aka yi sa'a suna tare da Mama Bilki da Mamme ma, Aiko su ma dai can suka kaure da murna. Daga haka ya kiran Abba sannan ya Yaya Musaddik da Hayatu sai su Fahad. Shi kansa yadda kowa ke farin ciki da zuwan beban tasa sai yake jin farin cikinsa na ƙara ninkuwa, bare kuma da aka fito da Samra zuwa ɗakin hutu, bai ko ɗaga musu ƙafa ba ya bi bayansu, haka dole suka fito suka bar su suna dariya, Dantan ya runguma kayarsa yana ba ta kisses ta ko'ina da sanya mata albarka. Ban iya na ce masa komai ba dan barci ne sosai a idanuwa na saboda allurar da suka yi min. don ina jin sa da kyau har na koma sama-sama, barcin ma ya awon gaba da ni. Sai da na yi barcin awa takwas cif sannan na farka. A lokacin kan bebi na kusa da ni ita ma tana barcin ta hankali kwance. Sai sirin a gefe zaune cikin kujera tana danna waya. Tana ganin na motsa ta taso inda nake tana min sannu, kaina kawai na iya jinjina mata da tambayar ta yaya Auwawu. Bakinta ya ma kasa rufuwa ta ce yanzu, ya fita tarbo baƙi iyafar shi da direba. Sun zo daga Nijeriya. Na yi mamaki. Su waye ya taso haka kuma tun daga Nijeriya? Mu da ya kamata mu yi shirin wucewa kuma tun da Allah ya ƙaddara a nan zan haihu? Nurses ɗin ta kira min suka taimaka min na ƙara gyara jikina? Sai lokacin na ga bebe. Idanu kawai na zuba mata hawaye na sakko min. Ni Samra Abdulwahab Gwarzo Samji ce yau da ‘ya ta mutum matsayin mallaki na, tare da mijin da ban taɓa mafarkin samu ba a rayuwata, don ban taɓa ko da kwatance tunanin ma shi zai iya zama mijina ba, tabbas tun a ganin farko da na masa jikin magazin na ji wani abu a raina game da shi, shi ya sa ma na dinga ƙoƙarin kushe sanankar abinda abin da na jin ya yi tasiri a zuciyata. saboda ina ganin Mansur ne kawai ya cancanta a lokacin, babu ma wani wanda zai tabbatar makamancin abin da a ƙasan zuciyata yake ji, ashe shi Ubangiji ya gama nasa tsarin. Ina cikin yi mata addu'a ne ya shigo, nan yake sanar min Ummi Mama balkifa Baba sai Mamme sun iso suna gida, cikin zaro idanu waje na ce, Kai my heart, mu da ya kamata a ce mu ne za mu tafi mu same su ma yanzu, amma shi ne ka bar su suka wahala suka taho. Sun ce ba za su iya haƙuri ba ne ba, yanzu haka ma da ƙyar na samu suka wuce gida. Na ce musu za a sallame ki yanzu tun da sun ce da kin farka ne kuma lokacin da suka tabbatar za ki iya farkawar har ya gota. Little Ummu ta zo da farin jini. Murmushi kawai ne ina mai girgiza kaina. Haka ya taimaka min shi da Nasirin muka kimtsa. Da taimakon nas din nan muka je mota suna mana addu'a da fatan alkhairi muka wuce muka tafi. Mun samu iyayen namu kam zaune sun iko cin abinci da aka tare su da shi suna jiran isowar mu. Ai motar muna shiga suka firfito. Tun a harabar gidan suka tarbe mu. Ummi ta rungume ni tana hawaye da sanya min albarka. Yayin da bebi na cin hannun su fa su ma suna sanya min albarka da mata addu'a. Haka muka shiga cikin gidan. Dandanan fa tsohuwa Mammi da ta zo da guzurinta na kayan wanka ta fito ta ba ma Mama Balki akan a ɗora. Haka kuwa aka yi. Dandanan aka dafa Mama Balki ta yi min cikakken wankan jego ina shagwaɓa ina wash tana lallaɓa ni. Yayin da tsohuwa da kanta ta sulluɓe Baby ta ita kuma. Kafin ka ce mu mu duka an shirya mu tsaf. Ummi kuma ta dama min kunun kanwa da duk suka taho da kayansu. sai gasasshen naman rago da ya ji haɗi na musamman, sai uban ƙamshi gidan yake yi, aka kuma baɗe su da yajin daddawa da suka taho da abin su dai. Haka Ummi ta zauna cikin kulawa ta saka ni a gaba na ci naman na shakunan wai kuma sai gati. Ai ko na fara mata kuka wallahi na ƙoshi. Dole aka bar ni haka. Sai lokacin na samu maka yi gaisuwa da su suna ta ƙara jera wa Baby addu'a da ni kaina. Kasancewarsa a tare da ni ta ƙara min farin ciki da walwala. Haka muka yi shirin kwanciya cike da kulawar shuru. Baby da ke barci tun ɗazan ta farka. Haka aka tsare ni na fidin ɗin taron don sun ce yunwa ce. Na dai sha zafi, to amma yaya na iya tun da mu ma haka iyayenmu suka yi haƙuri da mu. A lokacin ta mu haihuwar da rainon, ga kiran waya ta ina shigowa yake kamar wayata za ta tashi aiki. kowa ya kira ɗaga masa nake. Don masoyi na gaskiya ne ma zai taya ka farin ciki idan abin farin cikin ya same ka, ya kuma taya ka kuka idan na jajen ya same ka. Na sha mamakin ganin har da Hajiya Mamma a masu kira, cike da farin cikin ta kuma tana ta wa addu'a kuma don tuni ta sun kai gare su. Haka ma Maman Malika da Malikar duk sun kira ni. su ma zuwa gobe in sha Allahu sun ce suna tafe. ‘Yan Kano ma har da wanda ban ma zato ko tsammani suna da namba ta ba duk sun kira. Anty Halima ce ke sanar min da aka faɗa wa mam na haihu kuka wai ta fashe da shi. Ga ta babu isasshiyar lafiya kullum bakinta na kan bebe yanzu. Duk ta bushe ta lalace a tsaye. ta kuwa wajen neman neman asirinsu ta je mai mashin ya kada ta a hanyar wani ƙauye ta karya ƙafa. har waje biyu cinya da gwiwa. An ɗaura bai yi ba aka sake har sau uku ga ƙafar nan tana neman zame mata jangon. Dole sai ƙanwar mam ɗin ce ta zo tana kulawa da ita. Ita mam ɗin ta ƙi wai a bar ta ta kanta take yi. Abin da ya dame ta shi ya dame ta. Umman ta dai har ranta ya ɓaci yi ta kuka kan farcen mam ɗin tana ja mata Allah ya isa da faɗin. Ai duk ta dalilin ta ne komai ya faru da 'ya'yanta. amma shi ne za ta mata sakayya da halin ko'in kula. kula gari su Maman Malika da Hajiya Mamma suka iso suma? hakan sai ya sake bani mamaki. Na tambaye sa wai ba gida za mu tafi ba don ina jin kunyar tambayar su Ummi. Shi ne yake sanar min aifatan batun tafiya babu shi babu mai kwasar mai yarinya a sanya ta a jirgi. Za a yi suna a nan kawai. Hankalina ya tashi ta ina zan yarda da hakan. Idan shi dangin sana da ƙarfin tahowa nan ni kuma nawa fa, ai za a cuta kenan. Ba mu ƙarasa maganar ba ya fata saboda kiran da aka yi masa a waya. Dama ya shigo ne mu gaisa da safen nan bayan Mama barki ta min wanka. Mammi ta ma Da wannan damuwar ne ne a rai, Dan bai dawo gidan ba har su Hajiya Mamma suka iso. Ummi ce ta ɗan lura da yanayi na shine take tambaya ta me ke damuna. har na yi niyyar ɓoye mata sai na ga bayan ita ina da wata uwar ne, sai kawai na fito na sanar mata ina hawaye. Murmushi ta da rungume ni cike da kulawa ta ce, Kar ki da hankalinki kin ji ta. ni ma ina bayansa, dan ba bebi kawai ba ko ke ba zan yarda ki sha iskar nan ba. So nake ki samu jego mai kyau da kulawa. Shi ya sa ma muka taho nan. Tunda kuma kika ji ya faɗa na san yana da nashi shirin shi ma a ƙasa. dan yanzu haka ba mu jima da yin waya da Gwaggo Gudi. To ‘yar uwa, ga wani sabon sirrifa na shafawa a tafin kafa Wohoho, wato matsalar wannan maganin. Shi malamin da ya haɗa shi ya ce sai dai ranar Juma'a ne za ki fara amfani na farko da shi. Buɗe kunnuwanki da kyau ki ji ni ‘yar uwa. na dai Hajiya Mira, wato abokiyar nishaɗinku. Da na saba kawo muku littattafai masu nishaɗantarwa. sannan kuma nake kawo muku sirrika iri daban-daban na gyaran aurenku. Ina mace da take da miji wanda baya nuna mata soyayya, baya ganin mutuncinta, baya daraja ta, bare ganin kimarta. Ina mace da take da miji mai zaman majalisa. Ina mace da mijinta a gabanta yake chatin da 'yan mata, kwata-kwata ma ba ta gabansa. Ina mace da take da miji mai gane-gane da leƙe-leƙe, 'yan matan waje suna ɗabewa mijinta hankali. Ina macen da take da baƙar kishiya ko kuma dangin miji masu matsala? To ki amfani da wannan sirrin na shafawa a tafin ƙafa. Za ki fara amfani na farko da shi ne ranar Juma'a, ana goshin tasowa daga masallacin Juma'a. To in kika yi amfani da shi ‘yar uwa, yadda kika san duniya ce ke hawan Juma'a, to haka soyayyarki a zuciyarsa duniya ce, yadda ba a san adadin musulmin da suke hawan Juma'a a duniya ba. haka ba zai taɓa iya ƙirga adadin soyayyarki a zuciyarsa ba. Wannan sirri na tafin ƙafa an haɗa shi ne bisa ilimi da hikima na malamai. Sau uku ake amfani da shi a rana, za ki shafa shi a tafin ki? Ana gab da tasowa daga masallacin Juma'a bayan kin kira sunan mai gidan naki. Sannan shafawa ta biyu, za ki shafa ne a lokacin da kika tabbatar da mai gidanki yana gab da dawowa. Shafawa ta uku kuma za ki shafa ne a lokacin da za ki tattaki zuwa turakar mai gidanki domin raya sunna. Wannan sirrin na tafin ƙafa mallaka ce ta gasken gaske wanda muke wa kirari da mutuka raba. Duk zafin namiji duk wulaƙancinsa ba da ya wulaƙanta ki ba. Idan har kika sai wannan mallakar ta shafawa a tafin ƙafa ki mallake mijinki ba, ki dawo in baki kuɗinki. Wannan mallakar ta shafawa a tafin ƙafa ba a samunta a ko'ina a wajen hajiya mira kaɗai ake iya samunta, amma ina da agent a garuruwa guda uku ina da agent a maiduguri fatiskum da kuma ƙasar saudiya idan kuma ba a waɗannan garuruwan kike ba za ki iya tuntuɓa na kai tsaye domin ina iya aika magunguna na ko'ina kike a faɗin duniya sannan muna sai da ɗaiɗai ko kuma sari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 Ga mutanen Maiduguri kuma za su tuntuɓi wannan nombar. Sifili bakwai sifili, uku biyu, huɗu tara, huɗu tara, tara tara.